Ranar ashirin da ɗaya ga watan Satumbar kowace shekara dai ita ce ranar zaman lafiya ta duniya, kuma a jihar Kaduna malaman addinin Kirista da Musulmi ne suka yi amfani da wannan rana wajen rarraba kyaututtukan kayan karatun allo ga wasu makarantu. Pasto Yohana Buru shine shugaban ƙungiyar wanzar da zaman lafiyar da ta yi rabon waɗannan kaya. Fa'idan shine mu ƙarafa yaran nan a cikin neman ilimin addini. Na biyu domin mu fahimci juna a matsayinmu na ko kristoci da musulmai domin a samu kyakkyawan zaman lafiya kyakkyawan zamantakewa domin musulmai da kristo su fanci junansu don ai gudu tare a tsira tare ba mu san menene wannan yaran za zama nan gaba ba ba mu san ko za zama su ne ma su ceci najeriya suna za hada kanmu zaman lafiya da junanmu to don da haka babu maganan ko su musulmai ni krista a'a cin gaban al'umma ne muke so zaman lafiya ne muke so dalilin kenan yasa na kawo na ai mun dade muna wannan muna so musulmai su gane cewa kristoci makwamtan musulmai ne a yi iyakan kokari ko ta wani hali yadda za mu yi wa junanmu keniya don a samu zaman lafiya Najeriya wato ko ya kawo gudunmuwansa ko ta gefen ilimi ko ta gefen eh, zaman lafiya ta fahimtar juna ko kuwa ta taimakekeniya a kowane hali yadda za a haɗa kan al'umma. Malam Lawal Muburu na cikin 'yan tawagar faston da suka yi wannan rabon kayayyaki ga makarantun allo. kuma ya ce aikin da ƙungiyar wanzar da zaman lafiyan ke yi na ƙara kyautata alaƙa tsakanin kiristoci da musulmi. Bayanan bawan Allah nan wato Fasto Yohana Waidi Buru ya waye ma mutane da kai sosan gaske ta hanyar shiga cikin musulmi da kuma sarakuna domin ya fahimtar da al'umma cewar shi kirista ba abokin fada ba ne kirista makwabci ne dan uwa ne saboda wasu gidajen ma za ga ga musulmi ga kiristoci wa da kane ko iyaye da sauransu duk ana zamantakewa guda kuma za mu roki Allah ya karfafa mashi gwiwa ya ci gaba da wannan aiki na wanzar da zaman lafiya da kuma ainihin haɗin kai tsakanin musulmi da kiristoci da wasu addinan ma. Ɗaya daga cikin malaman makarantun allon da suka amfana da waɗannan alluna da tawada ya ce lallai zumunci ya kullu. Ine ne Malam Usman Rugasa. Na yi godiya akan wannan babban gudunmawa da fasto ya kawo mana kuma ina kira ga sauran al'ummai wannan shine fa kyakkyawan ƙauna dukkan addinin da kake kaso na wani kamar yadda kake son naka to sai ka ga tafiya ta yi kyau an zauna kuma lafiya ana ƙaunar juna a da baya can dai jihar kaduna na cikin jihohin da aka yi ta samun rikicin kabilanci da na addini sai dai ire-iren waɗannan ƙungiyoyi da sauran tarurruka da aka dinga gudanarwa sun ƙara wayar da kan al'umma da sauran mabiya ta yadda yanzu ake samun zaman lafiya da juna isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.